gobe alkiyama yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi tasa addu'ar tanadi ce ga al'ummarsa gobe alkiyama tanadin kuma ba wani abu bane illa tanadin ceto ke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tanadin addu'a da zai roƙi Allah ya ba shi ceton al'ummarsa gobe alkiyama amma shauran annabawa duk anan duniya suka yi addu'arsu kuma Allah ya ba su shi ko ya bar sai gobe alkiyama don ta zama ceto ga al'ummarsa wannan ya nuna mana sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dama Allah subhanahu wataala ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim shi mai tausayi ne mai jin kai ne ga mu'minai yace fa'ati babal janna in alkiyama ta zo zan je kofa aljanna fa akhudhu bi halqatil bab da ya riko da ainihin makullin ƙofa fa ƙara bab in ƙwanƙwasa ƙofa ɗin fa yuqalu sai a ce man anta wane ne kai fa aqulu sai in ce ana muhammad ni ne muhammad fa ati rabbi sai je ubangiji na wa huwa ala kursiyihi yana kan kujerarsa ta mulki aw ala saririhi ko yana kan gadansa na mulki fa jallali rabbi sai ubangiji na ya bayyana gare ni fa akhiru lahu sajidan sai in hada ina mai sajida gare shi to anan ne ubangiji zai ce da annabi sallallahu alaihi sallama sal tu'ta tambayi abaka annabi ba abin da zai ce illa ya ce ummati ummati al'umma ta ubangiji al'umma ta ubangiji to Allah sai ce ya bashi ceto ainihin na al'ummarsa wannan ya nuna mana kaunar da annabi yake wa wannan al'umma ta sa warwa ibn uwayna ibn uwayna ya rawaito an ibn juda'an daga ibn juda'an fa qala ya faɗa ya ce an sa'id shi kuma ya karɓo daga abu sa'id badal ibn abbas maimakon abdullahi dan abbas a wannan a waccan ruwaya fa qala Bakr ibn abi daud Bakr ibn abu daud ya ce haddasa na a ammi dan uwan babana ya bani labari shine muhammad bin al-ash'ath قال حدثنا حدث ابن جسر ابن جسر يا بام الاباري قال حدثني ابو جسر شيكم يا ابو جسر يا بان الاباري عن الحسن شيكم يا كرو دغ حسن البصري عن ابن عباس حسن البصري يا كرو دغ عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيكم يا كرو دغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي ان اهل الجنه يرون ربهم تبارك وتعالى yan aljanna za su ga ubangijinsu tabaraka wa ta'ala fi kulli yawmi juma'a a duk ranar juma'a fi rimalin kafur a taron tarin rairayi na alkafur a ba ma irin kafur na duniya da ake dan jefa daya biyu uku a wani guri a daka ko a gurin ruwa ba a rairayi ne na kafur wa qarabahum minni majlisan mafi kusansu gurin zama daga gare ni Eh, daga gare shi asra'uhum ilayhi yawmal juma'a wanda suke gaggawa zuwa ga ubangiji a ranar alkiyama a ranar juma'a wanda suke yin sammako kenan suna zuwa ranar juma'a dama mun san amfanin sammako ranar juma'a wanda an kasa sammakon sa'a sa'a wanda ya je a sa'a farko kamar ya yanka taguwa ne wanda ya je a sa'a ta biyu kamar saniya wanda ya je a ta uku kamar ya yanka rago wanda ya je a ta hudu kamar ya yanka kaza wanda ya je a ta biyar kamar ya ba da sadaka kwai ne to wanda yake wannan samakon irin na farko-farkon to su ne za su fi zama makusanta Allah ainihin rana alkiyama wa karuhun uduwan da kuma wanda suka fi su samakon jijjifi zuwa juma'a to su za su fi zama kusa da Allah a rana alkiyama wannan ya nuna mana farlar wannan sammakon zuwa yanayin sallar juma'a kasancewarsu za su zama suna ganin ubangiji ranar juma'a wanda ya tabbatar da ganin allah tabaraka wa ta'ala a ranar alkyama ga 'yan aljanna fasulun rabia wa ma hadisu abdullahi bin amur bin al'as amma hadisu abdullahi bin amur bin al'as wa qala sagani sagani yace حدثنا صدقة أبو عمرو العقدي sadaqatu abu amr al ya ba mu labari qala yace qara'tu ala muhammad muhammad bin ishaq na karanta bisa muhammad bin ishaq qala hadathana umayyah bin abdullah bin amr bin uthman yace umayyah dan abdullah dan amr dan uthman ya zantar da ni ana bi shi kuma ya karo daga babansa abdullah bin amr qala yace samitu abdullah bin amr bin al-aas naji abdullah dan amr an as yuhaddithu marwan bin al-hakam yana zantar da marwan dan hakam huwa amirul madina a lokacin shine gwamnan madina qala yace khalaqallahu almalaikata li ibadati Allah ya halicci mala'iku dan bautarsa asnafan dangi dangi wai bangare bangare fa inna minhumul malaikata qiyaman akwai daga cikin su mala'ikun da suke a tsaye kawai suke safina sun yi sau min yawmi khalaqahum tun ranar da Allah ya halicce su haka kawai suke Allah so yake gansu kawai a tsaye ila mil kiyama ta zuwa ranar alkiyama kawai su suna tsayin ma mala'ikata ruku'an ya halicci wasu mala'iku su kuma a halin ruku suke kushu'an suna masu kuyar da kansu min mai halakon tun ranar da ya halice su ila mil kiyama ta zuwa ranar alkiyama su kuma suna halin ainihin ruku ma mala'ikatan sujudan ya halicci wasu mala'iku su kuma suna halin sajada mun ziyo mai khalaqahum tun ranar da ya halicce su ila yawmil kiyamata zuwa ranar alkiyama to gan kai kewa Allah tsayuwa a malaikunan jingim wanda Allah ya san adadin su suna masa tsayuwa in ka ki yin ruku ga malaikunan da suke wa Allah ruku in ka ki sajada ga malaikunan da suke yi wa Allah sajada naka ka da ruku'unka da sajadarka kai za su yi amfani ba Allah ba tabaraka wa ta'ala fai za ka nemi alkiyama ce don ranar alkiyama ta zo ta jallalahum ta'ala ubangiji ya bayyana gare su wa nazaru ila yi karim suka yi duba zuwa zatinsa mai girma qalu sai su ce subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatu sai ce tsarki ya tabbatar maka ba mu bauta ma ba ubangiji irin bautar da ta dace a yi ma duk da wannan tsayuwar da suke tun da ranar da Allah ya halice su har ranar alkiyama amma suna ganin ba su yi wa Allah irin bautar da ya kamata su yi masa to kai kuma ya za ka yi kaiwa Allah alfahari ce ai kai har ka yi masa wani abu ma ariyas kake nema daga gare shi to kaga wannan isgilanci faslun rabiya wa amma hadisu ubay bin ka'ab amma hadisu ubay bin ka'ab فقال الدار قطني دار قطني حدثنا عبد الصمد بن علي عبد الصمد بن علي أبام الأباري يا زن تدم شيكم يتي حدثنا محمد بن زكريا بن دينار muhammad dan zakariya dan dinar ya zantar da mu قال حدثني وقال حدثني قحطبة بن علاقة قحطبة بن علاقة يا با يا زنتدم قال حدثنا أبو خلدة يجي أبو خلدة يا زنتدم عن أبي العالية شيكم يا كربرق أبو العالية عن أبي بن كعب شيكم يا كربرق أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيكم يا كربرق عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى a wajen faɗin Allah maɗaukaki inda ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada allazina ahsanu na alhusna aljanna ta tabbata lillazina ahsanu ga wanda suka kyautata wa ziyada da daɗi to me daɗi ɗin nan ƙala ya ce daɗin nan an nazaru ila wajihin lahi azza wa jal shine duba zuwa fuska Allah azza wa jal irin fuskar da ta dace da shi ba irin tamu bace a gani ko ta wannan a wannan wai bin ka'ab wannan sahabi ya fassara ziyada da cewa duba zuwa zatin Allah ƙari ne akan abin da Allah zai wa 'yan aljanna wa ma hadis ka'ab bin ujra amma ka'ab bin ujra fa qala muhammad bin humayd muhammad bin humayd yace ibrahim bin muhtar عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه wato Muhammad bin Humayd ya ce Ibrahim ya zantar da mu shine Ibrahim bin Muhtar shi kuma ya karawo daga Ibn Jurayd shi kuma ya karawo daga Ata' al-Khurasani shi kuma ya karawo daga Ka'ab bin Ujra shi kuma ya karawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da faɗin Allah da yace lilladheena ahsanu al-husna wa ziyada aljanna ta tabbata ga waɗanda suka kyautata da kuma ƙari qala Ka'ab bin Ujra yace az-ziyada wannan ƙarin da aka faɗa a wannan aya النذر إلى وجه الله تبارك وتعالى شين دوا إذوا ذاتهم الله تبارك وتعالى تقاري ني أكام ساكمكم نال الله يبقى يوم الجنة الجنة يا ساكمس فما زي مستقاري دمي دوبا إذوا ذاتهم وان دي يفع الجنة دار وصل النبي وأما حديث فضالة بن عبيد أما حديث فضالة بن عبيد فقال عثمان بن سعيد الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي يتي حدثنا محمد بن مهاجر عن ابن حليث عن عم الدرداء أن فضالة يعني بن عميد كان يقول وتوانا حديث عم تدشيد سنة ديس هايدوا أم الدرداء يتكما تشي فضالة بن عبيد ينا شوى اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة yana yin wannan addu'a shi Udalat bin Ubaid yana cewa ubangiji ina roƙonka ka bayan hukuncinka sannan da sanyin rayuwa bayan mutuwa zama bayan na mutu in samu rayuwa mai sanyi ba rayuwa mai zafi mai kunci ba wala zatan nazari da daɗin duba ila wajihika zuwa zatinka wa shauƙa ila liqa'i da kuma ainihin bege zuwa gamuwa da kai fi ghairi dharra'in ba tare da cutarwa mudirra mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ko fitina wacce take mai batawa ba to muna neman taimakonka da agajin ka bisa haka za mu ga a wannan bawan Allah ya roƙe duba zuwa zatin Allah da ba dan ana ganin sa ba ai da ba zai nemi cewa ya duba zuwa zatinsa addu'ar da ita neman ya nuna cewa akwai ganin ke فصل ربيع وما حديث عبادة بن الصامت ففي مسند أحمد من حديث بقية أما حديث عبادة بن الصامت يذو أتكن مسند أحمد لقى حديث بقية بن مخلد قال حدثنا بجير بن سعاد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت anin nabi sallallahu alaihi wasallam an fitar da wannan hadisi tiriyan tiriyan da wannan sanadin da muka karanta hai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ubadatu bin samit ne ya karɓo daga gare shi qal annabi yace qad haddathtukum anid dajjal yace na fazantar da ku game da dajjal hatta khashitu alla ta'qilu har in na ji tsoron zama kakku fahimci annal masihar dajjal rajulun qasir cewa masihu daljar mutum ne ainihin gajere afhaja na ja'ada mai birgiza don gashi a'awar mai ainihin ido ɗaya matsumusul ayin abin shafewar idansa guda ɗaya laisat binati'a idan nasa ba mai tudu ba ne ta nitse ciki wala jahara ba kuma ainihin wato mai faɗi ba ce fa in alaikum idan bayanin dujal dinnan ya rikitar da ku fa'alamu anna rabbakum laysa bi'ara to ku gane cewa ku shi ba ido ɗaya ne da shi wa annakum law taraw rabbakum lan taraw rabbakum ko ku sani cewa ba za ku ga ku ba hatta ta mutuwa sai ku mutu kenan an mutu an je alkiyama an je lahira musamman an shiga aljanna to za a ga ubangiji anan gani ne na jin daɗi ya riga mun karanta a baya za a gan shi a filin alkiyama amma wannan gani ne na ban tsoro amma gani na jin daɗi shine wanda yan aljanna ainihin za su yi masa to cewa ba za ku ga ubangiji ba sai kun mutu ya nuna anan duniya ba za a gan shi ba kamar yadda ya gaya wa a ainihin annabi musa cewa ba za ka ganni ba eh? ba za ka ganni ba a nan duniya kenan amma gobe alkiyama muminai za su ga Allah tabaraka wa ta'ala gani na jin daɗi wa amma hadisun rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi amma hadisu hadisin mutum daga cikin sabon annabi wanda muka faɗa a baya wa qala as-saghani saghani yace haddathana rawh bin ubada qala haddathana abbad bin mansur qala sami'tu adi bin arta'a يخطب على المنبر بالمدائن sagani ya ce rahu ya zantar da mu rahu bin ubada shi kuma ya ce Abad bin mansur ya zantar da mu shi kuma ya ce na ji adi bin arta'a na ji adi bin arta'a ya khutubu alal mimbari yana hudu ba kan mimbari bil madain a madain faja ala ya izu sai ya yana yin wa'azi hatta baka hayye kuka wa abkana mu ma ya samu kuka ثم قال sannan ya ce kunu ka rajulin ku zama kaman mutum qala libnihi wanda ya ce wa ɗansa wa huwa ya'izuhu yanayi masa wa'azi ce ya bunayya kai ɗana usika Allah salli illa zananta annaka la tusalli ba'daha salat ce kakkai sallah jigari jigari har sai ka zaci cewa babu wata sallah da za ka sake bayan wannan kenan kai sallah na tsatsiya a nitse da hushu'i da girmamawa da ainihin nutsuwa a cikin sallah irin sallar da zai zama wato kaman kana ji daga ita ba za ka sake yin wata sallah hatta ta mutu haka mutu na'am wata'ali ya bunayya na'amalu amala rajulai yace zo dana mu aikin mutum biyu ka annahuma qad waqafa 'ala an-nar waɗannan mutanen biyu sun tsaya a kan wuta sun masala fulanan sannan suka tambayi wani alkarrata da yawa ina wani ina wani eh? to ka zo mai aiki ainihin na mutum biyu waɗanda suka tsaya a kan wuta suna tambayar ina wani wani nan watakila yana cikin wutan nan to su kuma gasa a kanta suna jin tsoron su haɗa ciki to zo mai aiki irin aikin da wanda ya tsaya a bakin wuta yana jin tsoron ya a wuta zai yi walaƙar samitu walaƙar nasi ibad ismu na ma bayani wa bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gairar ita na tambayi nasi abad yace babu wani tsakani na da shi da tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi fa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala a ah, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah inna lillahi mala'ikatan Allah yana da wasu mala'iku tar'udu fara'isuhum wato jijiyoyin su tana makyarkyata min makhafati saboda tsoron Allah ma minhum malakum babu wani mala'ika daga cikin su taqtaru dam'atuhu da ainihin hayansa take diga min ainihi daga idaniyarsa illa waqat malakan sai ta afku a matsayin mala'ika yusabbihu Allah ta'ala da yake wa Allah tasbihi qal yace wa mala'ikatun wasu mala'ikan sujudun suna halin sajira munzu khalqillah munzu khalaqa Allah samawati wal tun sanda Allah ya halicci samai da kasai lam yarfa'u ru'usan basu dago kawunan su ba wala yarfa'unha kuma ba za su dago ta ba ila yawmil qiyamati ai zuwa ranar alkiyama ai za ka ne yawmil qiyama idan ranar alkiyama ta zo Wasu sufuf wa sufufun lam yansarifu an masafihim wasu sawun ba za su juya daga gurin sawun su ba wala yansarifuna kuma ba za su taɓa juya ba ila yawmil qiyamati ai zuwa ranar alkiyama suna nan a inda Allah ya tsaye da su wa tajalla lahum rabbuhum ubangijin sai ya bayyana gare su wa nazaru ilai sai su duba zuwa gare shi qalu su ce subhanaka ma abadnaka kama yanbaghi lak duk da wannan ibada da suka yi suna tsaye ko suna yin sau ko suna sajira ko suna ruku tunda Allah ya halicce su amma sai ka ji sun ce ubangiji bai ma bautar da ya kamata ina ba ya kuma mu da muke kailula muke muke lala muke ainihin kasala a cikin abubuwan da muke yi na ibada su ma da suke wannan suna ganin masiwa Allah irin bautar da ya kamata su masa ba faslun rabi'a wa haka ba'du ma qalahu ba'du ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una wa a'immatul islam ba'dahum yace ga abin da wasu daga sabon manzon Allah da tabi'ai da shugaban musulunci suka faɗa shugabannin musulunci suka faɗa game da me game da ganin Allah tabaraka wa ta'ala ranar alkiyama na farko قول أبو بكر الصديق anhu مجنى أبو بكر الصديق الله يكرم مصر دا قال أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي يتي أنا عامر بن سعد شيكم يا كرودة عامر بن سعد قال أبو بكر الصديق إيش أبو بكر الصديق يا فداعش للذين أحسنوا الحسنى وزيادة واتو الجنة تاتبت غوتندا سكتوتا تايكن سانا الدنيا هرما دددي فقالوا سكتي ما الزيادة يا خليفة رسول الله me ziyadan nan me ƙarin nan halifar manzan Allah suna tambayar sayyidina Abubakar qala sai ce an nazaru ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala shine duba zuwa zatin Allah tabaraka wa ta'ala na biyu qawlu ali bin abi talib radiyallahu anhu magana ali bin abi talib waccan ta Abubakar ya gaya mana cewa duba zuwa zatin Allah shine ƙari wanda kenan sayyidina Abubakar ya gaya mana cewa za a yi duba zuwa zatin Allah نبي مغنى علي بن ابي طالب الله كرم سردا قال عبد الرحمن بن ابي حاتم حدثني ابي قال حدثني علي بن ميسره الحمداني قال حدثنا صالح بن ابي خالد السعدي نعم انا ابي الاحوص عن ابي اسحاق الحمداني انا عماره بن عبد قال سميت عليا انكر بوانا سندي ترين ترين هايزو علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول علي بن ابي طالب ينا min tamamin ni'amati yana daga cikin ni'ima dukhulul janna samun shiga aljanna wan nazar ila wajhi Allah tabaraka wa ta'ala fi jannatihi da duba zuwa zatin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin aljannas. wannan kaga magana Ali bin Abi Talib shi ma ya tabbatar da cewa za a yi duba zuwa zatin Allah domin yana da cikin ni'imar 'yan aljanna samun ganin Allah tabaraka wa ta'ala abu na gaba qawlu Huzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu magana huzaifatu dan yaman Allah ya kara masa yarda qala haddathana wake qala wake an isra'il an abi ishaq an muslim bin zaid an huzaifata qala az-ziyadatu an-nazaru ila wajhi Allah tabaaraka wa ta'ala an kar wannan sanadi daga huzaifatu bin yaman inda yace ziyada da Allah ya faɗa a waccan aya shine duba izuwa zatin Allah tabaaraka wa ta'ala kaga shi ma an tabbatar kenan daga Uzaifa dan Yaman ya ce za a yi duwa zuwa zatin Allah baraka wa ta'ala sai kuma magana qaulu Abdullahi bin Mas'ud wa Abdullahi bin Abbas magana Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu Allah ya da su zakara Abu Awanata Abu Awana ya ambata an hilalin daga Hilal ana Abdullahi bin Uqayl daga Abdullahi bin Uqayl قال سميت عبد الله بن مسعود ناجي عبد الله بن مسعود يقول انا تشوا انا فدا في هذا المسجد وان مصلاه انا نف مسجد الكوفه مصلاه الكوفه يبدا باليمين انا فارا ودنصوا قبل ان يحدثنا تنكف ما اذن تدم فقال يتي والله نارن اذا الله ما منكم من انسان babu wani mutum daga cikin ku illa anna rabbahu sayaqlu bihi yawm alqiyama sai cewa ubangijinsa zai kadaita da shi ranar alqiyama kama ya halu hadukun mil qamari lailatul badri kamar yadda ɗayan yake kadaita da wata daren cika haskensa watakila kana kai kadai a tsakar gidanka za ka ga wata ga ka gashi to haka mutum zai ga ubangiji gashi gashi bai kule ce ma gharraka bi ya bana adam me ya rudu da kai kai dan adam talata maratin har sau uku ma za a jabtal mursalin me ka amsa manzanni da na aiko talatan shi ma har uku Allah zai tambayi bawa kaifa amilta bima alimta ya kai aikata da abin da ka sani komai kankanta abin da ka sani ubangiji zai tambayi bawa wani, mun za a tambayi mutum iliminsa ya yi aiki da shi a kabari to haka nan ubangiji ma zai tambayi ubangiji zai tambayi bawa ya yi da abin da ya sani ya yi aiki da shi ko kawai da ya sani ne ya ajiye a cikin jaka ko a littattafai ko a kirjinsa wannan hadisi ya tabbatar mana da za a gana da ubangiji tunda za a gana da shi kenan za a gan shi وقال ابن أبي داود ابن أبي داود حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي عن عكرمة قال قيل لابن عباس كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل ابن عباس يقول duk wanda ya shiga aljanna to zai ga Allah ko kuma tambaya aka yi masa aka ce ibn mana duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah ala na'am yace haka yake wa qala asbad bin nasr an isma'il as-siddi an abi malik wa abi salih an ibn abbas an murrat al-hamdani an ibn mas'ud az-ziyadatu an-nazr ila wajhi Allah azza wa jal ziyada din nan duba zuwa zatin Allah azza wa jal wa ga shi ma wannan sahabi ya tabbatar shi na abdullahi ibn mas'ud ya tabbatar da duba zuwa zaton Allah azza wa jal haka mu'azu dan jabal shi ma inda abdurrahman bin abi hatim yace an bana ishaq bin ahmad al-kharraz قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون بن ابي حمزه قال وانا سندي امتد da shi zuwa maimun bin hamza maimun bin hamza yace kuntu jalisan inda abi wa'il ina nan zaune gurin abu wa'il fada kala ilaina rajulun sai wani mutum ya shigo gurin mu yuqalu lahu abu afif ana kiransa da sunan abu abu afif fa qala lahu shaqiq bin salama shaqiq bin salama sai da shi ya abu afif ala tuhadisuna an mu'az bin jabal ba ka zantar da mu game da mu'az dan jabal ba irin abubuwan da kaji daga gare shi na'am qala yace bala haka yake samituhu yaqul naji shi yana cewa yusharun nasu yawmal qiyamati fi sa'idin wahidin za a tara mutane rana alkyama a fili ɗaya fayunadi sai mai kira ya kira ya ce ainal mutakon. ina masu tsoron Allah faya kuna sai su tashi na kanafin wahidin a gefe ɗaya minar rahmani na Allah tabaraka wa ta'ala la yahtajibu Allahu minhum Allah ba zai tsaro gabarin su ba wala yastatiru wala yastatiru ba zai ɓuya ba qultu sai nace manil muttaquna to suwaye muttaquna da za su amsa qala qawmun ittaqu shirka su ne mutanen da suka kiyaye shirka ba su shirka da Allah ba su haɗa wani da Allah ba abotarsa ko a sunayensa da sifofinsa ko a ayyukansa na ittaqu shirka sun kiyaye shirka ba su yi ta ba wa ibadatul awsan awthan sun kiyaye gumaka bautar gumaka ba su yi ta ba wa akhlasu Allah fil ibada sun tsarkake Allah cikin ibada ba su haɗa wani da Allah a cikin bauta ba fa yamuruna ila aljanna wannan za su shuɗe zuwa aljanna gane ko wannan su ne muttaquna inda ya faɗa za su ga ubangiji Allah ba zai tsaro gabarin su ba zai ga za su gan shi akwai kuma magana Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda shi ma qala ibn Wahab akhbarani ibn Lahiya an Ibn Nadr anna Abu Hurairah kana an fitar da wannan sanadi har zuwa Abu Hurairah Abu Hurairah yana cewa lan tarau rabbakum hatta tazuqul mauta ba za ku taba ganin ubangiji ba har sai kun dandana mutuwa kenan an mutu an je aljanna za a ga ubangiji sai kuma qawlu abdullahi bin umar magana abdullahi bin umar qala husain al-ju'fi husain al-ju'fi yace an abdul malik bin abi abja an thawbar an ibn umar qal an fitar da wannan magana da sanadi haizu zuwa abdullahi dan umar yace inna adna al-jannati manzilatan mafi kaskancin yan aljanna matsayi man yanzuru ila mulkihi alfai amin wanda zai duba zuwa mamallakarsa kasarsa da aka mallaka masa zai ga cewa tafiyar shekara dubu biyu ce ainihin tsawonta na'am yara adnahu kama yara sahu shi za a nuna masa zai ga nesanta kamar yadda yake ganin kusa iya wannan tafiyar shekara dubu biyu Allah zai buɗa masa diya gani wa inna afdalahu manzilatan mafificin su matsayi laman yanzuru ila wajhillahi fi kulli yawmin marratayn wanda zai dinga duban zatin Allah kowace rana sau biyu wannan shine mafi matsayi ainihin aljanna duk wannan hadisai ko kuma wannan magana ta Abdullahi dan Umar ta tabbata mana da ganin Allah tabaraka wa ta'ala gobe alkiyama sai magana fudalatu dan ubaid shi kuma darimi yace ya karɓo daga Muhammad bin Muhajir an bi Hulais ana bi Darda ana fudalatu bin Ubaid kana yaqul an karɓo wannan da sanda ya zuwa shi fudalatu dan Ubaid yana cewa Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa barada al-aish ba'da al-maut wa ladzata an-nazar ila wajhik Allah na ka yarda bayan hukunci da sanyin rayuwa bayan mutuwa da jin daɗin duba zuwa zatinka wanda dama wannan mun karanta shi tun a farko sai magana abu musala shari inda ya ce waki'u ya karɓo daga waki'u ne ya karɓo daga abubakar al-huzali shi kuma ya karɓo daga abu tamima shi kuma ya karɓar daga abu musa qal abu musa al-ash'ari yace az-ziyaratu dadi din da aka faɗa a cikin waccan aya an-nazaru ila wajhillah shine duba zuwa zatin Allah wa rawa yazid ibn harun wa ibn abi adi wa ibn ulayya عن التيمي عن أسلم العجلي عن أبي مزانة عن أبي duk an karɓo da wannan sanadi har zuwa Abu Musa al-Ashari annahu kana yuhaddisu an-nas yana zantar da mutane shakhasu bi absarin sai suka daga kallon duban su faqala yace ma sarafa absarukum anni me yasa kuka kauda ganin ku bari na kuka daina kallo na qalu al hilal suka ce ai mun ga jinjirin wata ne qala fa kaifa bikum idza ra'aytum wajha allahi jaharatan to ya za ku zama idan kuka ga zatin Allah a fili to wannan magana ta sai ta ma ta tabbatar da kenan za ga zatin Allah a fili sai magana Anas dan Malik inda Ibn Abi Shayba yace حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن أبي لقزان عن أنس بن مالك في قوله عز وجل ولدينا مزيد أكوي ددي a wannan aya qala sai ce ya zaharu lahumur rabbu tabaraka wa ta'ala yawmal qiyama dadin nan ne Allah zai bayyana gare su tabaraka wa ta'ala ranar shi shine daɗin da za su samu Audu jabir bin abdullah sai magana jabir bin abdullah shi kuma an samo ruwaya daga Marwan bin Muawiya shi kuma ya karbo daga Hakan bin Abi Khalid shi kuma ya karbo daga Hassan al-Basri shi kuma ya karbo daga Jabir Jabir ya ce idza dakhala ahlul jannati al-jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna wa adiyama alaihim bil karama Allah ya dawwan musu da girmamawa ja'atun khuyulun min yaqutu ahmar dawakai wanda aka kera su da yaqutu wanda yake ja ainihin sai su zo musu la bulu ba ta fitsari la ta rusu ba ta bayan gari laha hatin tana da fukafukai fa yaqa'uduna alaiha fa yaqa'uduna alaiha sai su haukanta su zauna sama ya tunal jabbara sai su je wa ubangiji ne wanda yake mai yin tilas kai za ta jallalahun idan ubangiji ya bayyana gare su kharu lahu sujjadan sai su haɗa suna masu sujjada gare shi ko ya sai ce ya halal janna irfa'u ru'usakum ku yan aljanna ku daga dubanku ku daga kawunanku faqad raditu ankum la sakhta dahu na gamsu da ku gamsuwar da ba zan yi wani fushi da ku ba bayanta har abada kenan da ubangiji zai musu magana har yana cewa su daga kansu sama kenan ainihin dan su dube shi ne ya musu wannan magana shi ma wannan magana ta nuna cewa za ga Allah tabaraka wa ta'ala ala tabari dabari yace fatahassala min babi min fil babi nan haka ya tabbata a cikin wannan babi duk da muka karanta ma rawa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min sahaba daga duk wanda suka rawaito daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadithar ruwaya hadisin ru'ya hadisin ganin Allah na nafsa wato sahabbai 23 wanda duk sun rawaito hadisin ganin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ga sunan zai jero su yace a cikin su akwai Abu Ali bin Abi Talib akwai Abu Huraira akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Jarir bin Abdullah al-Bajali akwai Abu Musa al-Ashari akwai Sahib rumi akwai Jabir bin Abdullah akwai Abdullah bin Abbas akwai Anas akwai Ammar bin Yasir akwai Ubay bin Ka'ab akwai Abdullah ibn Mas'ud akwai Zaid bin Thabit akwai Uzaifa bin Yaman akwai Ubadah bin Samit akwai Adi bin Hatim akwai Abu Ruzain al-Uqayli akwai Ka'ab bin Ujra akwai Fudala bin Ubayd akwai buraida ta bin al-hasib an gane ku da wani mutum daga cikin sabai wanda ba a mutu sunansa ba waɗannan mutum 25 daga sabai duk sun rawaito me sun rawaito ganin Allah tabaraka wa ta'ala dara kudin yace an ba'ana Muhammad bin Abdullah ala hadathana Ja'far bin Muhammad bin al-Azhar ala hadathana مفضل بن عص بن غسان قال سمعت يحيى بن معين يقول عندي سبعة عشر حديثا في الرؤيا كلها سهام yahaya bin ma'in malami imam al-bukhari ce ina da hadisai goma sha bakwai wanda aka rawaito su duk a ganin Allah ta baraka wata ala gobe alkyama da yan aljanna za su gan shi kuma duk hadisan ingantattu ne wanda wannan yana karfafar waccan magana na cewa lalle za a ga ubangiji gobe alkiyama haka ne imam al-baihaqi yace rawaina fi isbatin ru'ya mun rawaito dangane da tabbatar da ganin Allah mun rawaito hadisi daga Abubakar Siddiq da Uzaifa dan Yaman da abdullahi bin Mas'ud da abdullahi bin abbas da abu musa al'ashari da waɗansunsu an gane ko walam yarau an ahadin minhum na fiha ba a rawaito kore ganin allah daga wani daga cikin waɗannan dukkanin su tabbatar da mai ganin allah tabaraka wa ta'ala walau kanu fiha mukhtalifin da sun zama masu sabawa a ganin allah lanukila ikhtilafun fi dalika ilaina da an ciro mana sabanin amma ba a ciro sabani ba kama annahum lamma ikhtalafu fil halali wal haram wal shara'i wal ahkam lokacin da suke sabani a wasu abubuwa da suke halas kuma suna ganin haram wasu abubuwa da suke na shari'a da hukunce hukunce to ni kila ikhtilafun fi dalika ilaina ai an ciro mana wannan sabanin amma duk waɗannan sabai ba a ciro mana sabanin ganin Allah ba daga gare su kama annahum lamma ikhtalafu fi ru'yatil lahi bil absar fid dunya kamar lokacin da suka yi saba dangane da ganin Allah da ido a nan duniya nukila ikhtilafun fi dalika an ciro wani wannan saɓanin an cewa an sun yi saɓani dangane da yiwuwar ganin Allah a nan duniya falamma nuqilat ru'yatullah subhanahu wa ta'ala bil absar fil akhira lokacin da aka ciro ganin Allah subhanahu wa ta'ala da ido a lahira anhum daga gare su walam yunqal anhum fi dhalika ikhtilaf amma ba a samu wani sabani daga gare su ba akan haka kama nuqila anhum fi ikhtilafin fi duniya kamar yadda aka samu sabani daga gare su dangane da ganin Allah a nan duniya da ido alimna annahum kanu ala alqawli bi bil absari fil akhirah sai muka tabbatar cewa ashe dukkanin su sun hadu akan ganin Allah da ido ko da idanuwa da idanuwa a lahira mutafiqina sun hadu akan haka mushtabi'ina kuma sun tattara akan haka ba su sabani ba da wannan ya tabbata cewa lalle waɗannan ainihin sahabbai sun haɗu a akan ganin Allah to haka nan tabi'ai da suka zo a bayansu su su ma duk an rawaito daga gare su cewa lallai za a ga Allah subhanahu ta'ala irin haka nan littafai na malamai malaman hadisi da fiƙo da tafsiri duk sun haɗu a kan me ganin Allah gobe alkiyam da kuma cewa ma'anar ziyada ɗin nan cewa duba ne zuwa zatin Allah tabaraka wa ta'ala don haka ma Umar bin Abdul Aziz ya rubuta zuwa gwamnoninsa cewa amma ba'du fa inni usika bi taqwallah na hore ka da tsoron Allah wa lazumi da'ati da lazimta biyayya gare shi wa tamassuku bi amrihi da riko da umarninsa wal mu'ahadati ala ma hamalaka Allah min dinihi da kuma alƙawari a bisa wanda Allah ya dora ma kula da suna daga addininsa wastafazaka min kitabihi yana mu kiyaye ka daga littafinsa fa inna bi taqwallahi tahya awliya'ullah naja awliya'ullah da tsoron Allah ne waliyan Allah suka tsira min sakhadihi daga fushin daga fushin Allah wabiha biha da tsoron Allah ne rafaqu anbiya'ahu suka abuci annabawansa biha ainihin da ita biha nadarat nadirat wujuhum da tsoron Allah ne fuskokinsu ta nuna wa nazaru ila khaliqihim suka yi duba zuwa mahalicinsu kaga shi ma a wannan wasiƙa ya yi magana cewa ainihin sun yi duba zuwa mahalicinsu gobe ainihin alkiyama kenan tabi'ai ma sun haɗu akan ganin Allah da ido gobe alkiyama kamar yadda sabai suka haɗu akan haka da wannan tabbata cewa kenan jumhurin tabi'ai sahabbai da jumhurin tabi'ai duk sun tafi akan lalle za a ga Allah gobe alkiyama da idanuwa an shiga aljanna wanda shine ƙari da Allah ya faɗa a cikin faɗin salilladhi na asanin husna wa ziyada muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da ganinsa ainihin gobe alkiyama da nan za mu tsaya sai Allah kai mu ma bayan sallah baki ɗaya sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين